thumma aslama qabla an yafiya alaysa kadhalik in yayi bakance yana cikin kafir lokacin jahiliya lokacin yana yana kafiri kafin ya cika bakance sai kuma ya musulunta to me ke hukunci menene hukunci za mu ji ko insha Allah qala akhbarana ishaq ibn musa. قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن عمر عن ابن عمر عن عمر انه قال عليه ليله نظر في الجاهليه يعتكفها سيدنا عمر يا باكنشي a lokacin jahiliya ya ce zai itikafi dare daya fasa'ala rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa amara an ya sai tambayi manzo Allah lokaci kafin na musulunta ga abin da ya faru shi kuma yanzu na musulunta ya za a yi sai manzo Allah ce ka je ka yi itikafin shi kenan yayi ka ci karar zuwa kenan ba kan ce kenan قال اخبرنا محمد بن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال كان على عمر نظر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام سيدنا عمر يا تبين باكنشي زي اعتكافي كعبة دري آية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكف كيف ما يمنزل الله صلى الله عليه وسلم زي كجي كي اعتكافي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان جعل عليه يوما يعتكفه في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يعتكفه قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم hina da aka yafe masa aka karbi tubansa sai fada ya ce ya rasulallah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni an khaliqu min mali sadaqatan ila Allah wa duk zan fita ciki na bar ma Allah da manzansa faƙali lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana ya yi ce mana duk dukiyarsa kenan ya baiwa Allah da manzansa sai manzo Allah ce amsik alaika ba'da malika fa huwa khairul laka ka dan rike wani abu a cikin dukiyar ka sadaukar da shaurin ashi ya fi maka alkhairi قال abu عبد الرحمن an yakuna يكون الزهري يسمع هذا min من bin الله wa min ومن عبد الرحمن عنه في هذا taubatu ka'abin abin da ya sa manzo Allah ya faɗa masa haka ka rike dan wani abu a cikin dukiyar ka sadaukar da kar ya zo ya sadaukar da dukiyar baki daya ya zo kuma ya zama yana bukata sai na bakar ya sadaukar da dukiyar manzo Allah ya karba amma wannan sai ce a ka rike ka rike wani abu haka cikin dukiyar saboda kana bukatar abinci kana bukatar kudin makarantar yara kana bukatar um, tufa kana bukatar biya bukatu kada ka ɗauki duka ka bayar ka zo kuma fitina ta samu mutum Allah ya kiyaye sai kuma ka koma cikin abin da ya fi da muni Allah ya kiyaye eh. eh. a ah, ba kaifiyar jahiliya ya wani bada jahiliya itikafi ya ce al'itikafi luzumul masjid ka je ka lissimci masallaci ka zauna ati yanzu ka zuka zana barin zauna masallacin itikafi zuwa magarba ko awa ɗaya ka zauna kana sikiri kana menene ba ka itikafi awa ka itikafi awa biyu ka yi itikafi yini ɗaya ka yi itikafi dare ɗaya al-itikafi wa luzumul masjid kalizanci masallaci wata ɗaya kwana goma kwana biyar abinda za ka shi ne mana itikafi a shi dai ai ya bar jahiliya yanzu ba jahiliya ake ba ba aka ce je itikafi ba irin na jahiliya ba irin na musulunci babu ya ce babu ba ya ce iza ahda malahu ala wajhin nazar in mutum ya dauki dukiyarsa baki daya ba kance bayar da dukiyarsa baki daya mai ke hukunci ya za a yi قال اخبرنا سليمان بن داود قال انبانا بن وهب عن يونس قال قال ابن شهاب فاخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تحلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قصة سلسكي كزوة غزوة ياكي تبوك مسألة تلتكي قواسة تأتين شرع المسلمين sai da matsala ta zo Allah zai karbi tubansu ya fi musu qala falamma jalastu bayna yadayhi qultu yace da na zo na zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace ya rasulullah inna min taubati an ankhali min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana cikin tuban da zai na koma ga Allah dukiyata duk baki daya na baiwa Allah da manzansa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك كريك وانا ابو cikin dukiyar shi yafi ya ciyar da dukiyar baki ɗaya shi alheri ko ya ciyar da rabi ya rike rabi me yasa tunda manzo Allah ce fa huwa ya zama shine khairul ba kuma za ka ce to ai in ya ciyar da dukan ya fi lada ba a'a manzo Allah ya fi ka sanin wannan amma ce fa huwa khairul lak fa qultu in fa inni umsiku sahami alladhi bi khaybara muktasab yace to shikenan rabona na khaybara na riki ya zama mallakata sauran duk baki daya na na bai wa Allah da manzon sa magana ta kare kenan ko قال أخبرنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج ابن محمد قال حدثنا ليث ابن سعد قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك علي سهمي الذي بخيبر قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك يحدث قال قلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما najjani bisilqi yace ya manzo Allah Allah ya tsira da ni ne saboda na faɗi gaskiya ban boye komai ba gaskiya aka da gaskiya to za a zauna lafiya duniya da lahira eh wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa inna min tawbati an alqali min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih fa qala أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخير yakin tabuka ne ya tabuka je ba e khaybar sun sassamu riba sun sassamu kowa ya mallaki abubuwa ce yana nufin rabon shi na khaybar shi ya bayar tabuka ai bai tafi ba ai mas'alan kenan tabuka da ba su tafi ba to ala salatati ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat eh. sai da madina ta yi musu zafi duk girman madina sai da ta yi musu zazzan musu da suka shiga cikin kunci to sa'an nan sai Allah ya zo ya musu gafara saboda shi ya fari gaskiya ce ba abin da ba ba wata ba wata larura da ta samu ke zuwa kawai shi ɗan taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa ya yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza a zai hal ta al-arduna fi al-mali idha nadhar ya ce nasai kenan ce in mutun yace yayi bakance almalu in aka ce almalu me ake ce ma malu a cikin hausa wajen bahaushe kudi ko dukiya almalu menene malu kudi ko dukiya eh to shi ne ce in ya ce almalu kuɗe almalu tun aka ce arziki kuma fa arziki ya larabci ne mai arziki mai arziki mai arziki da kuɗi da kadara da filaye da gidaje da duk da motoci masu ne arziki amma aka ce kuɗi ya danganci mota da gida da gona da komai eh tsabar ke nan wanda suka an janye ayyar eh? almalu kudi ba shi nan ba eh dukiyar sai an je an sarrafa ta ta zama kudi sannan a je a sai tuwo da shi a cikin to in ya ce kudinsa almaru ya ce in mun ce almaru wajen ba haushe kudi ya ce duk kudi na sadaka shin gonakinsa da fulotinsa za su shiga ciki da shi za a faɗa za ku yi ma imamun yi karambani ne da shi هل تدخل الأرضون في المال إذا نظر gonaki da filaye da fulotai za su shiga cikin kudi in aka ce kudi an sadaukar da kudi suna cikin magana kudi ake ke sa nemi musamman ma'almalu almalu suna a cikin hausa eh قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور بن يزيد عن ثور بن زيد عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka yakin Khaibara falam nam illa al-amwala wal mata'a was ba ba abinda muka samu sai kudi da kaya da tufa a wannan nasu kudi ya zama mai kenan kudi ya zama malu ce ba abinda muka samu sai kudi wal da abubuwa wal liba da tufa فأهدى رجل من بني ضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسودا sai wani cikin wannan bawan Allah yana da bawa bakin bawa sai ya dauke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah na baka kyauta yuqalu lahu mid'am suna wannan yaro sunan shi mid'am fa ujiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila wadi alqura sai aka kama hanya ta hanyar wadi hatta idza kunna bi بين مدعم يحط رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه صهم تن يا زمو يا رب shi mai mallaka ya dauke ya ba manzo Allah kyauta ya zama yaron manzo Allah kenan shine zai gyara doki zai hau ko rakumi gyara ragama da shifida in an sauka shi zai gyara kaza don suka aka je aka yada zango yana gyara da abin abar hawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ahu sahmun fa asabahu fa qatalahu sai aka haka harbo abin nan kan mai uwa da wabi kenan ba shi ya zo haka sai sami shi sai fadi ya mutu fa qala an hani annaka al-janna hani annaka al-janna ma dalla ai dan ne wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalla ba haka al'amarin amrin yake ba mu yi gaggawan hukunci wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa innal shamlata allati akhadhaha yawma khaybara min al maghanimi la tashta'ilu alayhi nar ce jamfa ko rigar da ya dauka yaki cikin yaki ba tare da an bashi izini ba tana kunarsa tana kunarsa mana za ta sa shiga wuta kenan falan sami'a an-nasu bi zalika da mutane suka ci ai haka duk abin da ka ɗauka cikin ribar yaki ba da izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya zama wuta sai ja a rajulun bishirakin au bishirakai da suka ji haka wannan sai ɗauka abin da ya ɗauka ya koyi sai ce gashi wannan hancin takalmi ne wannan rabin takalmi ne ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi الله shirakun au عليه min narin. Duk wa'annan da aka دو in an ci an ci wuta ke to me wannan hadisin ke nuna mana shi cewa yayi hal tadkhulul arduna fil mali idza nazar la limaza in yayi bakance da kudin sa in an ce dukiya magana ta kare amma ka ce al-malu. almal tayyib almal wal banuna zinatul hayatid dunya المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما هو المقصود ما هو المقصود بالمال هنا an an ce dukiya magana ta kare dukiya wajen ba bahaushe fa ya shafi komai da komai ana magana in an ce kudi kuma fa ya shafi me a ba lallai ba ne ba ba lallai ba ne ba ba na sai a duba karina kudi da me a eh. ah, za a ga mutum yana mun a ci aiwani ne kudi ne yana da kudi ba ana nufin tsabon kudin kadai ba da hadda kadarorin shi a ce yana da kudi ba haka ba ne mai kudi ne mai dukiya ne mai arziki ne duk ma'anar su daya ana yana hmm. ce wani mai kudi ne ana nufin tsabar kudi da yake da shi ah. wa ya san abin da ke yaɗa gidajen da gonakin da filaye su ake gani kuma duk aka sa cikin kuɗi kenan ko hal tadkhulul arduna fil mali idza nazar in yayi bakance da kuɗi to gonakinsa da fulotansa duk za su shiga ciki yace kuɗi na na baiwa Allah da manzansa sai aka je aka duba ga kuɗi tsabar kuɗi ga gona ga fulotai ga filaye za su shiga ciki ko ba za su shiga ba saboda ne ya istisna kudi falam nagnam illa al-amwala wal mata'a was thiyaba aina mahallu shahid min al-hadith ما ما وجه إلى يا أك يزمو محل Ma ما eh, kaunihi كونه محل Falam فلم nam illal الأموال لو وقف هنا دخل كل شيء إلا الأموال والمتاع والثياب عطف هذا على هذا عطف هذا على هذا والعطف يقتضي التغاير an gane fahimta mahallin shahid wurin imam nasa'i wani fahimta ne allah ba shi mai ban mamaki al-istifna togace togace togace in mutum ya rasuwa togace in mutum ya rantsuwa ya togace a cikin rantsuwa ya yi suke nan al'istiza'u ya zama kenan togaciya kenan ko in mutum ya rantsuwa ya togace ya ce kaza kaza kaza insha Allah ya togace ya yi ke kenan ya togace to za mu ga me yake hukunci قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان كثير بن فرقد حدثه ان نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي من حلف دون دي رنسوا فقال سيتي ان شاء الله فقد استثنى ya yi rantsuwa da duk rantsuwar da zai ce insha Allah ya yi tokaci ya kenan ma'ana in bai iya yayi abin ba fara ba za ta kama shi ba wala taqulanna li shay'in ni fa'ilun dhalika illa an yasha Allah قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يولي رزوه فقال سيتي إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك يرزوا يا جماعة إن شاء Allah. to in manzo Allah ce yana da zabi in ya ga dama ya cika rantsuwa ya ga dama ya abin da kar ya cika ba shi da ba kafara a kansa saboda ya ce insha Allah to in bai yi ba Allah ne bai ga dama ba ko amma in ya rantsuwa ya shiru bai ce insha Allah kafara ta kama shi Eh, ba aiki da abin da ke cikin zuciyarsa abin da ya fito da shi nahnu nahkum bil zahir wallahu ya sarar eh, eh. kuma tsakanin shi da Allah abin da ya faɗa ya ce in sha Allah a eh, ce shi ke insha Allah ko insha Allah karo ko na gwamnoni idan halafa فقال له رجل ان شاء الله هل له استثناء يا رزوا سي wannan zai kusa da shi yace in sha Allah ya togace ya yi togace ya shi ya yi rantsuwarsa sai wannan kusa da shi yace in sha Allah قال أخبرنا إمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال أنبانا شعيب أي تكي حديث akwai hukunci a ciki man halafa faƙala in sha Allah wanda ya rantsuwa ya ce wannan ba shi ce ba kuma bai ce ba to amma za mu ga abin da imamun nasa'i ya kawo ko قال أنبأنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي kala suleiman ibn daud sayyiduna suleiman ibn daud yace la aqufanna laylata ala 90 imra'atan kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu kulluhunna ya'ti kutadi bi farisin yujahidu fi sabilillahi azza wa jalla fa qala lahu sahibuhu in allah fa lam yaqul in allah fa tafa alayhinna jami'an فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين سيدنا سليمان داود يجي لأطوفن الليلة على تسعين امرأة يجي درن لأطوفن اللام موضعة للقسم ga nuna tauki da tsakila wallahi a wannan daren zan sadu da mace 90 kafin gari ya waye kullum hulɗa ya ci bi farisin duk guda 90 ɗin nan kowace za ta ɗauki ciki kuma ta haifi ne, ya je ya yaki faƙala hausa sahibu in sha Allah sai wanda ke kusa da shi ce in sha Allah ya faɗa ko falam ya kul insha Allah shi wanda ya rantsuwan bai ce insha Allah ba fatafa alaihin na jami'an sai ya sadu da su baki ɗaya a cikin dare ɗaya ya sadu da mace 90 falam ta hamil min hunna lamar mar'atun wahida 90 din nan ba wadda ta ɗauki ciki sai mace ɗaya ita kuma da ta ɗauki ɗaya ja'at bi shaqqi rajulin da zawo rabin mutum wa aimul ladhi nafsu muhammadin biyadihi sai mazu Allah ce na rantsa da sarkin da ran Muhammad ke hannunsa law na insha Allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'ina da ya ce insha Allah da wa'annan matan duk sun dauki ciki su haifi jarumai wa'anda za su yaki hmm. eh eh Eh, ina ma na rabon kwana ina ma na rabon kwana me yake me yasa ake rabon kwana me yasa ake rabon kwana saboda me kowace a ba ta hakkinta yanzu kowace an ba ta hakkinta ko ba ba ta kowace ta samu hakkinta ko ba ta samu ba abin da ake yi ta yanzu matanka guda hudu su ce sun yarda kullum ka sadu da kowace a cikin su hudu eh, ya halatta ko bai halatta ba eh a zance eh ko ba su yarda ba zance zai iya ko ba zai iya ba wannan ba maganar da ake magana ba abin da ake ba haka ce fala bai safihim alfa sanata illa 50 aman ya za ka fassara ka ba za ta nagowa saboda baka san irin wannan rayuwar ba ka zo ka tarar da rayuwa aka ce halakar Allah Allah halicci annabi Adam tunu tuna zira'a ya za ka tuna zira'a ya kai san ina ya taya ya tsaya zai taba me zai taba tsancin sama to ya za ka ka sanwar wannan da kuma za Allah ya bayar da labari ya ce dawo da yaran tsuwa zai sadu da mace cikin a dare daya kuma ya sadu da su duka baki daya sai ka ce wata wace irin alura alura soja aka yi mishi bai aka yi mishi wannan ba ka da ba za ka yi saboda rayuwar ta sha banbanki wata mu da da jamus safar bilwaji je su sassare su sassaki duwatsu da hannu ba da fartanya ba da ya za ka saurara wannan to naka tasawurin shine kaddara zai iya daga faduwar rana dare ya ke kenan ko har zuwa a salatu mace 90 ya zai a sadu da mace 90 kowace minti nawa za ba ta awa nawa kenan karfe nawa magarba ke shiga sha'a karfe shida da biyar da goma da kwata karfe shida karfe nawa alfijir ke fitowa biyar to awa nawa kenan goma sha daya to awa goma sha daya za a raba mace 90 minti nawa minti nawa minti biyar biyar da ko da sakan ɗaya ɗaya ne in ya iya yi kowa an ba ta haƙƙi ta kowa ba ta haƙƙi ta ba an ba ta haƙƙi ta abin da sa aka ce an baka rabin kwana saboda ba za ka yi adalci ba shi sa girman wannan girkinta ne dole a ba ta girkinta dole a bata girkin tannan ta yi girki a je a ci abincin ya ba daɗi ka ci mai ba daɗi ka sha ruwa ko ka sha tsirki ko ka sha fara ba ka bane ba nan kuma dole ka saura wannan ɗaki da daɗi ko ba daɗi dole ka kwanta mata da daɗi ko ba daɗi shurin juna za ku yi ta yi za ku fahimci juna ne kowa zai tsaki ne hakari ya waye ko jin daɗin juna za ku yi to amma saduwa aka ce shari'a ta tilasta maka ba me yasa malikiya suka ce saboda saduwa baya yiwuwa sai da sha'awa to kuma namiji matarsa ta sayar tayar masa da sha'awa sai an ce masa ya sadu da ita sai an ce ya sadu da ita ai kuwa an hana shi wannan sai dai bai istighfar sai dai a tuba koma ga Allah ba haka bane ba haka ne to shi yasa sai aka ce a raba kwana kwana ɗaya ɗaya ne biyu ne uku uku ne huru-huru ne amma matan ka biyu ko hudu duk ce sun yadda girkin wacce a zo a kwana da kowa girkin wacce a zo a kwana da su duka gafin gari ya waye wannan sai ma sun yarda in za ka iya kwana da su duka gafin gari ya waye sai sun yarda shi ke na adalci adalci ake so ke to a kan wannan nassin in wani sai maka in sha Allah ya yi bai yi ba aina mahallin shahi ya ce mi فلم يقل إن شاء الله وقد قيل له فلم يقل هو إن شاء الله وقد قيل له لا ينفع هذا شكرا إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء لا كفارة النذر كفارة باكنشي قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير ابن سليمان والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين kaffaratul nazri kaffaratul yamini kaffarar bakance kaman irin kaffarar rantsuwa قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أنه بلغه عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية باء باكنشي أجتن صاحب الله قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه وكفارته كفاره اليمين كرب كتوكا cewa an ce suleiman dauda mace 90 aka ce kai ma matan ka hudu ne in za ka yi saduwa da su a cikin dare daya shar'a ba ta haramta ba amma fa sai an amince za ka iya ta farkon yadda za in ba haka ba sai a yi ta rigirge kenan da ta farko da ta karshe ta farko da ta karshe da ya za su ji daɗin ka eh sai an tabbatar da kana da ƙarfin da za ka sadu da su su hudun baki ɗaya in ba ka da ƙarfin da za ka yi wannan baya halatta gare an fahimta sa'an nan kuma kana da ƙarfin ta farkon yadda za a ta samu kasar kasar haka karshe za ta samu ya danganci saboda yunwan da kake ji din nan farkon loman tuwo da kaci na biyu na uku kafin ka kai loma ta ashirin ka koshi loma ta ashirin din nan ba ta samu darajar loma ta farko ba loma ta farko yunwa akwai yunwa akwai lokacin din babu gishiri ma ba za a sani eh ya fara ne ɗakin gabas idan gobe kuma sai a fara ta can duk yadda suka yarjejeniya abinda ake so la zarara wala zirara yarjejeniya ba cuta ba cutarwa shi kenan matan kare guda ɗaya ko biyu ko uku ko hudu yadda kuka dace ma kanku za ku fahimci juna ba za ka cutar da su ba za su cutar da kai ba shi kenan sai ku tafiyar da rayuwa shari'ar musulunci tana son a adalci ne ba ta son a cutar da wani an fahimta wai cewa da aka ce ta farko ita za ta samu rabo ta biyu ta uku ta hudu ita da wahala ta same da take so shine cewa tu sati mai zuwa kuma shi a fara da ita قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه وكفارته كفاره يمينه كفاره نصوى كفاره باكجي دنيا قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال انبانا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابي سلمه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين قال أبو عبد الرحمن وقد قيل أن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة قال أخبرنا هارون ابن موسى الفروي قال حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة اليمين قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب ابن سليمان قال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس قال حدثني سليمان ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة كفارة يمين قال أبو عبد الرحمن سليمان بن أرقم متروك الحديث لذلك هذا هذا الحديث ضعيف ولكن له شواهد صحيحة والله اعلم خالفه غير واحد من اصحاب بن ابي كثير في هذا الحديث قال اخبرنا حناد بن السري او وكيع عن ابن المبارك وهو علي اي بن ابي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن ابيه عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أخبرنا أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن زبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصية وكفارتها كفارة يمينه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في غضب وكفارته كفارة اليمين لا نظر في غضب بابا كجي أتكي وشيمانا أبن ذاك يكشي قد جنسا فشل الله مدوكي سركي معنا معصيكي قال أبو عبد الرحمن محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة وقد اختلف عليه في هذا الحديث قال أخبرني إبراهيم ابن يعقوب قال حدث إمام النسائي سيدي كو حديثي صحيحي duk ma'anansu ɗaya to sa'an nan sai koro hadisai da suka zo bayan su sanadin akwai rauni waɗannan sanadin ne ake magana amma nassin abinda ke cikin sanadi sahi shi ke cikin sanadi to ya koro su ne saboda ya bayyana ya riwayoyi masu ɗimbi yawa bambanci a cikin sanadi amma da kan suna cewa wannan da'ifi ne wannan da'ifi ne in ya kasance da'ifi a kan sanadi ne amma ma'anar nafsin ma'anar da ke cikin shi ke cikin wancan قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن الزبير عن أبيه عن إمرانا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا حماد عن محمد عن أبيه عن عمران قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين وقيل إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حسين قال اخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمه قال حدثني ابن اسحاق عن محمد بن الزبير عن ابيه عن رجل من اهل البصره عن رجل منا فيه جهاله قال سهلت عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران باكنتيا كسكشي fama kana min nazarin fi ta'atillahi fa zalika lillahi bakancin da aka yi a cikin bin Allah to shine aka yi dan Allah wa fihi alwafa'u shine zaka cika wa ma kana min nazarin fi ma'asiyatillahi bakancin da aka yi a cikin sabawa Allah madaukakin sarki fa zalika lishaytani wannan bakanci aka yi ma fihi ba sai ka cika wannan bakance ba baya halatta ma ka cika bakance wa yukaffiruhu ma yukaffiru yamin kai bakance za ka saba wa Allah haramun ne ka cika bakance to tun da haramun ne ka cika bakance akwai kafara ko babu aka ce sai kai kafara tu nemi qala akhbarani ibrahim ibn yaqub qala haddathana musaddad qala haddathana abd alwaris am muhammad ibn zubair al handali qala akhbarani abi anna rajulan haddathahu annahu sa'ala sa'ala imran ibn husayn عن رجل نذر la yashhadu salata fi masjid qaumihi yace wani bakance ba zai je masallacin uwansu ba yayi sallah فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نظر في غضب وكفارته كفارة يمين قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا غضب وكفارته كفارة يمين قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبو سليم وهو عبيد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر النهسلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في المعصية وكفارته كفارة اليمين قال فهو منصور بن زابان في لفظه wannan bai faɗi sababin da ya ce ya yi bakanci ba zai koma zuwa masallacin unguwarsu ya sallah ba ba a faɗi menene sababin ba duk da cewa hadisan da'ifai ne sai me ya kawo ya yi rantsuwa ko ya yi bakanci ba zai je masallacin unguwarsu ba eh abin akwai ne limamin ne limamin ne limamin yana jin doguwar sura to sai gome ko yana a lokaci ai lokaci wa yawa ba wai aqida su ba ɗaya ba ce aqida su aqidar musulunci eh aqida su duk aqidar musulunci akwai ta aqida duk aqidar musulunci eh yana ne in yan bid'a ne eh a lokacin suna ne ina wa karanta abu dawud ba karanta kuce abu dawud ba ya fita yake yin sallar a ah, ya fita yake yin sallar a wajen ya ce ai yan bida me ya fada me ya lafazin da ya amfani da shi kamar ta lafazin da ya amfani da ita da shi sai qala akhbarana amma dai kana tune da maganar katada ko ma ahala maka ya Allah allazi qala ana rabbukum al'ala kace kula lahu qawlan layyinan fama baluka billazi qala subhana rabbiyal a'la wa wasajid ai ana tune ko saboda akwai babin kitabun jihadi daban kitabun da'awa daban to sa'an nan kuma malaman kansu kama abdullahi dan umar abinda zai gani ya yi kama abdullahi dan umar mutum ne da ake koyon shi aka ce ya fi kowa bin sunna yasa dan kankanin a dan kankanin bid'a a kome ya gani ba zai yadda da shi saboda in yayi shuru ya zama me ya ya ya ya zama ya zama ya zama da koyi shi sa shi sai ce a'a to amma kai kofa sai ka je kai sallah Ah, don maimako ya ce hayya da aikira kiran sallah ce ku zo mu sallah ku zo mu sallah in su yi sallah sallah su ta yi kuma ta yi ba ta yi kuma ta yi ba in ka fi su sallah ta yi kuma ta yi ba ta yi eh sai yi kiran sallan ba su yi ba suka ce a taho a taho shikenan sun yi ne sun yi bid'a to in suka yi sallah sallah ta yi kuma ta yi ba saboda kiran sallah ta da ikama mai hukuncin su قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال انبانا هشيم قال انبانا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين قال يعني النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن ادم فيما لا يملك دان ادم باشي da iko yayi ba kanci a cikin abin da ba mallakar sa ba wala fi ma'asiyati Allah haka cikin sabawa Allah azza wa jalla خالفه علي بن زيد فرواه عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمره قال أخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زائدة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وفيما لا يملك ابن آدم قال أبو عبد الرحمن علي بن زيد ضعيف وهذا الحديث خطأ والصواب عمران بن حسين وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من وجه آخر ده أبن الإمام النسائي كينا مغنى لكرسنك amma in ba haka ba duk hadisin da zai zo ya kawo shi da'ifi kuma ya ce da'ifi ne ya kawo shi da sanadi sahihi kuma ko lafzan wa ma'anan ko ma'anan قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ايوب قال حدثنا ابو قلابه عن عمه عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر في معصيه وفيما لا يملك ابن ادم yan babura suna kallon abubuwa lokaci ya cika. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تباركت ربنا وتعاليت دار الحديث نادت tunatar da jama'a cewa ana aikin gina ajuzuwa ajujuwa ana bukatar taimako ko kudi ko rodi ko yashi ko siminti ko dutse ko addu'a duk abin da Allah ya hore a yi har a ga an cika aikin insha Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa